Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wannan wata kisa ce ta wata baiwar Allah da malamai suka yi mata nasiha a kan saka hijabi. Ta kasance tana tafiya jikinta a waje. A lokaci daban-daban an zauna da ita an yi mata nasiha. Wance ki rinka saka hijabi ki rinka suturta jikinki. Ta ce a'a ai saka hijabi ci baya ne kuma tsanantawa ne cikin addini. Ba irin nasihar da ba a mata ba. Wata rana ita da ƙawayenta sun shiga mota za su tafi biki wani gari. Ana tafiya Allah cikin ikonsa suka yi hatsari dukansu suka rasu a wancan garin aka ɗauki waɗannan gawawwakin aka yi musu wanka aka saka likkafani amma wata gawa guda ɗaya ta ji hankalinsu duk sanda aka ɗora mata likkafani likkafanin sai zame in an ɗaure ta can sai ya kunce ta can a ƙarshe dai suka yi bincike suka gano gagarinsu suka ɗauki wannan gawar suka kai wa mutanenta mutanenta ba su san abin da ya faru a wancan garin ba aka yi mata wanka aka zo za a sa mata ne domin a je a binne ta aka saka likafani a jikinta likafani ya ki zama a ɗaure ta can ya kunce ta can a ɗora ta can ya zame ta can inna lillahi wa inna ilaihi wannan ita ce matar da ta ce ba za ta rufe jikinta ba saboda haka bayan ta rasu likafani ma ya ƙi da suturta ta tunda haka take so a haka ana ji ana gani aka ɗauke ta aka ji aka binne ta a yanda take tafiyan inda take nuna a jikinta gaba ɗaya likafani ya ƙi rufe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yan uwana mata yan uwana mata hijabi ɗaukaka ne hijabi mutunci ne hijabi suturta ki ne da kuma ki a rayuwa kada ki yadda wani ya hore miki kunne cewa wai halittar da Allah ya miki bai kamata ki ɓoye ba ki gaya masa shi ma halittar da Allah ya masa wanda yake sawa kaya daban-daban ya ɓoye to shi ma in ya isa ya fito ya nuna sai baki kyakkyawan misali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah madaukakin sarki ka samu cika da imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh